بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله ci gaba da karatun mu na 20 na alfazari yau insha Allah za mu darasi na 18 kuma za mu tashi huwa alfarqu qad arba ala dibi aflihi faman mithluhu ma fil anami kamithlihi wa hasbuka bil isra'i afdal bi رآه الله أهلا لحمده فشب على مرقاته يتدرج huwa alfarqu manzala ta sama shireshe ne kat arba wanda ya ƙara daraja ala ibi aslihi a bisa dadin asalinsa wato shi ɗa ne ya zo ya wuce kuma baba ali a daraja kaga asalinsa dai annabi adamu ne kama kaga manzala ta sama ya fi annabi adamu daraja in ka gangaro irin su annabi ibrahim su ne kakanninsa duk ya fi su ne ya fi su daraja so da ka zai iya ka haifi ɗa kuma ya fi ka matsayi kuma sai ka samu ɗaukaka da sababin ɗaukakansa wa kan abin kan ala bin min zura sharafin kama ala bi rasulillahi adnan mazala ta sama duk wanda suka haife shi suka zama asalinsa gabaɗin su ya fi su daraja tun daga kan annabi adamu har zuwa kan babansa to da aka sai zama na darajarsa ta zama wato ainihin maɗaukaki gashi kuma ba shine ne uban gaba ɗaya ba akwai abul bashar kamar misluhu wai waye ne irin misalin Allah ta sama a wajen a daraja ka ce babu kawai ke sa ce ma fil anani ka misli ma fil anani a cikin dukkan tarikai babu ka mislihi irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan ma kaga ma fil anani misluhu ne ko idan mun koma karatun mu na wancan satin laisa ka mislihi shewun to wannan kawun din shi ma zaki dace listauki ma fil anami kamithlihi ai ma fil anami mithluhu babu irinsa a cikin me a cikin talikai gaba daya wannan kafin din an kara ta ne don karfafa korewa amma in ba haka ba sai zama shi ma manzon sama yana da wani irin sa to irin sa ne babu me babu irinsa wa hasbuka bil isra'i aslan li fadli wa hasbuka bil isra'i isra'i ya isheka ka aslan asali li fadlihi ga fadalan manzon Allah sallallahu alaihi wato isra'in duk duniya ba wanda aka yi isra'i da miraji da shi sai manzon Allah kamar yana daga cikin khususiyarsa subhanallazi asara bi abdihi layla min al-masjid al kaga ita ma ubangiji ta Allah kai ba labarin sai ce subhanallazi sarki ya tabbatar ma wanda ya isra'i da annabi saboda abun abun mamaki babu wanda ya samu isra'i da miraji cikin annaba gaba ɗaya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa hasbuka bil isra'i aslan li fadlik ai wa hasbuka al-ikra wannan ba'un din ma ku kula da ita ba'un ce za'ida ai hasbuka al-ikra ne al-ikra mubtada ne hasbuka din shine me khabar ko ka ce hasbuka mubtada al-ikra ya zama ya zama khabar kaman waqafa billahi shahidan billahi na ai waqafa Allah ne waqafa Allah shahidan kaga sai asa billahi to al-jari wal majrur nan fi mahalli rafi fa'ilu kafa fa'ilu kafa ku lura da wannan lirabi yana daga cikin lirabi masu zurfi kafa billahi shaidan hasbuka bil isra'i maimakon ka ce hasbuka al isra'u sai a ce hasbuka bil isra'i to marfu'i ne kafa billahi ai kafallahu ne kafallahu Allahu shi ne fa'ili na kafa sai aka ce billahi sau da aka aljaru wadda jiro fi mahallin rafi fa'il ka kula da wannan ya ce ya ishe ka asalan asali ne fabihi ga falalanka in kai in ana maganar darajojin manzo da sama to ka sa Isra'i a farko farko domin babu wanda aka Isra'i da shi aka yi Mi'raji da shi irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai shi kadai ne kawai aka dauke shi daga Kaaba aka kai shi Baitul Maqdis akan buraka wata dabbar da babu irin ta duniya sannan kuma aka dauke shi daga ta aka yi sama da shi har aka wuce saman bakwai yaje gana da Ubangiji subhanahu wataala aka hada masa annaba Baitul Maqdis da musulmanci yace dalalun wata daukaka ne Isra'i ra'ahu Allahu ahlan wanda Allah ya san ya san shi ahlan cewa cewa shi mazuwa ne bi hamdihi ga daukaka wato Allah subhanahu wataala ko kuma kace jalalun daukaka ne ra'ahu ra'ahu Allah wanda Allah ya ya ga manzo Allah ta kuma ahlan mai cancanta ne bi hamdihi ga daukaka shine ma'anar mazuwa wato manzo kuma ya cancanci a da shi ya cancanci yi miraji da shi shi yasa aka isra'i da miraji da shi shine ma'anan jalalun ra'aqullahu ahlan bi fadlihi daukaka ne da Allah ta'ala ya san manzo Allah kuma cewa ya cancanci ya dauki wato wannan daukaka ne yace fa shabba manzo kuma sai ya tashi ya tadarradu yana bi a hankali yana hawa a hankali a hankali alamar qati akan matakalansa wato matakalansa ta daukaka al-marqat shine matakala ko al matakala ya tadarraji kuma daga zarar shine shine abin nan matakala kamar na beni yana hawa hawa to shi mazala ta sama tun yana karami yake hauhawa akan matattakalansa na daukaka ya ya yani shi an fashe wato daukaka idan ta zo maka lokaci guda to ka ji tsoron ta za ta iya tafiya kallon kawai cikin kwana biyu wani ya yi kuɗi mm-hmm. Mm-hmm. ka jira dai Eh, in ba ta banan da wasu yan watanni ko shekaru za ka samu babu mai babu kudi ya lalata su kwazon wani ya samu kaza a amma a hankali a hankali yana tsaukaka yana tafiya dan jarinsa na tafiya a yanzu ya zama kaza ya mallake to irin wannan yana da wuya mutum ya rushe to haka ne ita ma ɗaukaka wani kwazon kawai ya zama babban malami ya shahara a ƙasansu ana yayinsa don ba za a ba za a daina yayinsa za a daina gara a hankali a hankali ya fara tun daga gida mutanen ga anguwansu awa ah, ne mai ilimi ne har ya dan shiga wata anguwar garin a san shi ya dan makwata haka har ya fansama to kaga shi an fashe an da kaɗan kan amma kawai lokaci guda kawai ya mai duniya sai ba sa ba zai ruso zai ruso to shi yasa ɗaukakan da take da tadarru shay'an fa shay'an a hankali kana tafiya a hankali to za ka ga zai wuya kai tsaka ko ilimi ne kana gaba kana gaba ka tafi can zama kuɗi ne kana tafiya mukamai ne daga wannan mukami ka tafi nan daga wannan ka tafi can to yana da wuya ka ne ka faɗo kansila chairman abin nan uh, memba gwamna dan majalisa gwamna sanata waye har ya tafi shugaban kasa to irin wannan ɗaukakan kaga ita ne wanda take da tarihi kenan dama ya rike kaza ya yi kaza to haka abin da ya shafi harkan ilimi ko harkan dukiya ko ta ɗaukaka ta duniya to maza ya sama shi ɗaukakansa fa shabba alamar marqatihi ya tadarrat da kaɗan kadan ana fahimtansa tun yana yaro wannan akwai alaman albarka a tare da shi akwai alaman zai zama wani abu ana tafiya har ya zama kaza har ya zama kaza sai da ya zama annabi ma kafin ya zama manzo sannan ya zama shugabannin ni gaba daya to irin wannan daukakan za ka tafi lahira da ita amma da wakakan da hu kawai daga baka zo ka dawo kai ba komai wani ai wannan Allah a'udhu billahi daga irin wannan daukakan a'udhu billahi don sai ka rena kanka mutane ma sun ji tausayin ka ka tafi sama kuma ka yi kasa a hankali dai in ka tafi ka wuce ta can kawai to wanda ita ce daukaka kenan ilaihin taha fil alamin al mafaqir biha qada'at ndio na biha qada atajri ilaina almafakhir wa hasbuka minhu awwalan wa huwa akhiru jawanihuhu bahrun bisa an-nuri zahiru bi sahilihi lillabd durrun mudahrij mudahrij yati ilayhim tahab alalamin almafakhir almafakhir abubwa na alfahli na darajoji ilayhim taha ilayhim taha izuwa shi suka tiki wato in kana magana daraja daraja in ka zo jin manzo sai ka samu ka zo matika kawai abun ya zo kashi fil alamina a cikin talikai domin babu wani irin sako babu wani irin manzo Allah sallallahu shine mai mafi daraja a cikin halittan Allah subhanahu wataala yace biha qada'at al mawaqib jiragen jirgin ruwa abin jiragen ruwa sune mawaqib jam'u mawaqib mawaqib jiragen ruwa biha do innan darojojin ne kada ta yanke tajiri suna gudana ilaina zuwa gare mu wato da darajojin manzo sama da abun alfarin sa har jiragen ruwa suka dinga gudu suka dinga gudu suna zuwa mu. wato kamar jiragen ruwa suna yada darajojin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai kana waje nisan duniya amma kuma sai ka ji labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin jiragen ruwa sun suke tafiya masu nisa ba jiragen sama to haka labarin sai dinga tafiya ya isa nan ya isa nan ya kai ta, yace wa hasbuka minhu wa hasbuka minhu ya ishe ka minhu daraja na manzon sama awwalan wato shine farko a daraja wa huwa akhiru kuma shine karshe a wajen aiki a annabtan ana kirga annabawa shine na karshe a daraja kuma shine ne ce na farko to wannan kawai ya ishe ka ai wa hasbuka minhu awwalan wa huwa akhiru. ya ishe ka daraja a ce shine karshen annabawa kuma shi fi su daraja ai galibi wanda ya riga abu ya fi me daraja to wannan sabanin al'ada ke shine karshe kuma ya fi na farkon wato daraja gaba ɗaya annabawan Allah suna ne suna bayansa yace jawanihu sasanninsa baharun kogi ne zakhiru mai ɗaukaka minan nuri daga haske wato abinan suka ce zuciyarsa ake nufi zuciyar manzara sama wato tana kaman wani kogi ne wanda yake toro ruwa daga haske wato yana haskakawa talibai yana haskakawa al'umma hanyoyi na shirya abu kaza kaza ne abu kaza kaza ne yace bisahili a gaban wannan kogin kuma durrun akwai lu'lu'i mudahriju min gangarowa lillabri domin tsinta wato kasan eh, kogi idan yana da lu'lu'i shine kogi kenan kogin da aka fito to a shi kogin manzala ta sama a bakin gabansa ba sai ka shiga can ciki ba a bakin gabansa za ka ga lu'lu'i yana ta mirginawa shine mudahri yana mirginawa yana zuwa zuwa gare ta wanda al'adar lu'lu'i kuma can karkashin ƙasa ake samunsa a cikin kogi ومن أبنى آه، ومن طلب الأولى سهر الليالي يغوص البحر من طلب اللآلي يغوص البحر بقدر القد تقتصب المعالي سلامة بيتكم الله ومن رأى بقدر الكذب تقتصب المعالي ومن طلب الأولى سكر الليالي تروم العز ثم تنام ليلا يغوص البحر من طلب الليالي kana son daukaka kana bacci da dare mai son lu'ulu'i sai ya nitsi cikin kogi kafin ya samu yaghusul bahra man talaba al-ali mai neman lu'ulu'i sai ya nitsa cikin kogi to shi kuma lu'ulu'in kogin manzon Allah ta sama a bakin gaba yake yana gangarowa yana zuwa gare ka shiriyar manzon Allah ta sama da ayoyinsa da hakkin sai ce ala inna rabbal arshi sharrafa ahmada wa waffa bihi bushra wa anjaza maw'ida wa asra bihi halan wa shaffa'ahu gada jaran lailatul isra'i zikran mukhallada wa man ka rasulillahi lillahi ya'ruj ala ku saurara ku di inna rabbal arshi hakika ubangijin al'arshi shine Allah ta'ala sharrafa ahmada ya daukaka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya daukaka shi wa waffa bihi bushra kuma ya cika masa albishir din da yi masa na cewa addinin sa zai daukaka wa anjaza maw'ida kuma ya zartar masa da alƙawari da ya cewa zai yi nasara akan abokanin gabansa wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala dini kullihi walau kariha al mushrikun manzo kuma bai bar duniya ba san da addinin sa ya daukaka Allah ya cika masa wannan alƙawari na cewa zai bashi nasara tun daga lokacin yakin badar yana cewa Allahumma nasraka alladhi wa'adtani ya Allah taimakon da kamin alƙawari kuma Allah ya taimake shi ya ci galba akan abokanin gaban sa wa asra bihi halan yayi isra'i da shi halan a yanzu a nan duniya ya haura da shi sama yayi shine isra'i da mi'raji wato akan faɗi isra'i ba sai an faɗi mi'raji ba to da haka da an faɗi isra'i kawai ka hararo miraji don isra'i shine tafiya daga ɗakin kaba zuwa baitul maqdis da daddare wannan tafiyar da shi da aka miraji kuma daga baitul maqdis ya haura har zuwa gaba da samman bakwai to da an ce isra'i kawai ka hararo har da miraji to da aka yace to yayi isra'i da shi da miraji halan a nan duniya wa shaffa'ahu kada gobe kiyama kuma ya ba shi ceto kaga a nan duniya ya haura da shi can sama babu wanda ya taba wannan ba wanda ya samu wannan darajar sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to alkiyama kuma shine mai shafa'atul kubra dan ma babu wani annabi da zai samu wannan za a je wajen annabi nuhu bai zai iya ba annabi adamu bai zai iya ba annabi nuhu bai ce ba zan iya ba annabi ibrahim ya ce ba zan iya ba annabi abuna annabi isa bai annabi musa bai zai iya ba annabi isa bai zai iya ba kisa shi sharar ya kun santa amma shi ana zuwa zai ce ha ana la ha ana la dama ta wani. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا شنو مقام محمود yasa yake kiyamul laili har kawafuwansa su kumbura don Allah ya bashi wannan matsayin shine babban ceto shine matsayi abun yabo ba mai iya yi shi a gaban halittu gaba da sai idan zaka samu daraja sai kai ne sai ka sha wahala. sai ka tsaya da gaske kafin ka samu daraja to sai ce jaran lailatul isra'i daren isra'i da aka yi da mazala ta sama jarar ya wuce kuma zikiran ambato ne mukallada abun dawamarwa wato an yi isra'i tun a can baya hijira tana shekara albisa tana shekara goma tun ma kafin ya a yi hijira amma har duniya ta tashi kuma ana ba da labarin isra'in kaga shine wa rafa'na laka zikraka kenan mun daukaka ambatonka shine sharafaka ka kullun ana fada kullun sai an faɗa. an karanta tarihi sai ce wa man ka rasulillahi wa man wane ne ya aruju yake hauhawa sama ka rasulillahi kamar manzo da salama babu kawai kususiyar sani a kwankwasa sama ta farko waye ne jibrilu ne da waka zo da muhammadu an aika masa ne eh an aika aje ne sai a bude ta biyu ma haka a bude har a gama bude sammai guda bakwai har a zo sidratul muntaha malaika jibril ya ce to ni fa iya nan ne zan tsaya ban isa na wuce ba kai za ka iya wucewa shi kuma ya wuce je gana da ubangiji subhanahu ta'ala to wane ne ya samu wannan darajar in ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sama'an sama'an tun maza da sab'i yana sama yana sama har ya kara akan akan samman bakwai sallallahu alaihi wasallam da wannan kusufiyan sa ne shi kade ne yake banci wannan darajar babu mai daraja irin ta irin ta shi sai zama afdalur rusul mafificin manzanni kuma ya zama afdalul khalq shine mafificin halitta gaba ɗaya sallallahu alaihi wasallam daga za mu tsaya nan saboda wanda suke dan nesa nesa wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh akwai mai tambaya bismillah wanda yake da lalura da ke tafiya fika Mike. Hmm. jalalun girma ne wato si isra'il nan jalalun daraja ne ra'ahullahu wanda Allah ya san manzala ta sama ahlam cewa shi mazuwa ne mai cancanta ne li hamdihi ga ɗaukaka shi yasa yayi isra'il da shi wato ya cancanci ya dauki wannan darajar shi yasa ya bashi ita na'am alaikum assalam a tambaya a yana al'anam talikai duk da kaga al'anam talikai anamin shine yatsu anamil amma anam talikai na ya kuma tsara a nan da na yake kira sanayi? bahara biha qad a'ad sana'i nawafil maimakon biha qad a'ad eh, munawu mene tajri to sana'in da sinu ne ko da sa'un da sa'un to sai ka biha da ita ne almawahiru jiragen ruwa kada suka yanke baharar sana'i kogi na yabo suka kai yabonsa ko ta ina sai waye na ba shi mana kanan gaba har yahiya shi ne nishadi har yahiya kamar tarzaji ake tsanin ana cewa murta irkiya na'am shi kenan ba yana magana nan ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اننا نسلك الهدى والتقى والعفاف والغنى سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين